Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na yau talata 22 ga watan Yuni shekarar 2021. Baba ya kuma makeri ne da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Papa Roman Francis ya bayyana damuwarsa game da rashin tsaro da ake fama da shi a Najeriya. Kane ya yi alkawarin kawo ɗauki. Shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Mohammed Bazoum ya gana da jakadun kasashen waje domin tattaunawa akan batun kwashe 'yan gudun hijira daga jihar gifa. 'Yan siyasa a Nijar na ci gaba da yi wa juna raddi biyu bayan karar da ɗan takarar 'yan adawa muhammad usman ya shigar a kungiyar ecowas akan zagayen zaben shugaban ƙasa na biyu a ƙasar kana muna da rahoto na musamman akan yadda 'yan banga ko kuma 'yan sa kai ke taimakawa a yaƙi da 'yan ta'adda da suka addabi yankunan najeriya akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar nijar amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa ta Amurka ta gano cewa yana yiwuwa matasa Amurkawa ba za su yi allurar rigakafin COVID-19 kamar waɗanda suka manyanta ba. A ranar Litinin ne hukumar lafiya ta tarayya ta ba da rahoton cewa kashi 38 cikin ɗari ne na matasa tsakanin shekara 18 zuwa 29 da haihuwa suka karbi akalla allurar farko daga 22 ga watan Mayu idan aka kwatanta da manya 'yan sama da shekara 65. A wani bincike da cibiyar CDC ta gudanar, ta ce kusan rabin mutane 2,726 'yan tsakanin shekara 18 zuwa 39 ba su da tabbacin karɓar allurar rigakafin ko kuma ba su da niyyar karɓar rigakafin gaba ɗaya. Kashi arba'in cikin ɗari na matasan sun ce sun yi imanin cewa akwai waɗanda suke da buƙatar allurar fiyar da su, yayin da wasu kuma suke la'akari da karɓar rigakafin don samun ci gaba da rayuwa ta yau da kullum ko kuma kare wasu daga kamuwa daga cutar. 'Yar wasan Hollywood Angelina Jolie manzan Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman ta ziyarci Burkina Faso inda suka fuskanci yaƙe-yaƙe domin nuna goyon baya ga mutanen ƙasar da suke ci gaba da maraba da 'yan gudun hijira duk da cewa su ma suna fama da tasu matsalar tsaron. Sannan ta ce duniya ba ta taimakawa sosai. a matsayinta na manzo ta musamman ga babban kwamishina kan 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya joli ta yi bikin ranar 'yan gudun hijira a ranar lahadi a sansanin 'yan gudun hijira na gudubo a sahel da ke burkina faso yayin da burkina faso take fama da 'yan tawaye da ke da alaka da alka'ida da kuma islamic state na kusan shekara biyar wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama wasu mutane sama da miliyan suka rasa muhallinsu sun kuma ba 'yan gudun hijira 2022 matsuguni wanda mafi yawansu 'yan kasar mali ne ana tsammanin 'yan majalisar dattawa na republicans za su taka birki a ci gaban samun babbar dokan haƙƙin jefa ƙuri'a a ranar talatin nan babban ɗan majalisar dattawa na democrat kuma shugaban masu rinjaye chuck schumer zai awatar da zaɓe kan kundin da ake kira people's act amma mutane 60 ne ake bukata domin aiwatar da dokan kafin muhawara kuma jam'iyyar adawa ta republican sun kasu kashi 100 a cikin mambobin ana kokarin gabatar da kundin da aka yi wa gyara karkashin jagorancin sanata joe mashin dan jam'iyyar democrat daga virginia ta yamma canje-canje da ya gabatar ya hada da fitar da katin shaidar mai kada kuri'a da kuma zaftara kudaden kamfe daga ainihin yadda yake neman garan bawul ɗin da 'yan jam'iyyar democrat ke yi a kan zaben na zuwa ne a daidai lokacin da majalisan dokokin da republican ke da rinjaye a jihohi da dama suka kafa sabuwar dokar da ta takaita damar biyo bayan zaben 2020 da shugaba donald trump ya yi ta maimaitawa kan an yi magudi a zaben kudirin majalisar dokokin wanda ya wuce masu rinjaye na democrat a watan maris zai zo wa mutane ne da sauƙi, su yi rajistan zaɓe zai ɗauki akalla kwana sha biyar domin zaɓe na farko-farko. Zai ba mutane damar kaɗa kuri'a waɗanda ba za su samu damar zaɓe ba a ranar zaɓen kuma ya sake zana gundumar majalisa da ke hannun hukumar 'yan ɓangaranci ba dokokin jiha ba. A ranar talatar nan ne Koriya ta kudu ta nuna rashin tabbacin tattaunawa da ƙasar Amurka bayan kwanaki da shugaba Kim Jong-un ya nuna alamar za a samu zama. Kim Yo Jong mai faɗa a jiku yar uwar shugaban Koriya ta Kudin ta ce cikin kalamanta Amurka tana da rashin fahimta ne kan maganar ɗan uwanta. A wata ganawa da jam'iyya mai mulki ta yi a makon da ya gabata a Pyongyang, Kim Jong-un ya ce tilas ne ƙasar shi ta yi gagarumin shirin ganawa da kuma jayayya. A ranar Lahadi ne mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka Jake Sullivan ya gaya wa shirin gidan talabijin na abc da ake kira wannan mako cewa tsokacin da kim ya yi wata alama ce mai ban sha'awa amma ya ce yana neman alamomi bayyanannu daga pyongyang ya kuma kara da cewa washington na so su dawo da tattaunawa kan batun shirin nukiliya na koriya ta kudu Firaministan ƙasar Spain Pedro Sanchez ya ce gwamnatinsa za ta yi wa shugabannin yankin Catalonia ahuwa yau talata waɗanda suka yi ƙoƙarin ɓallewa a shekarar ta 2017. Sanchez ya shaida wa shugabannin ƙungiyoyin al'umma a Barcelona cewa majalisarsa za ta amince da afuwar. jam'iyyun hamayya sun ce za su kalubalanci afuwar a kotu binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa masu adawa da afuwar suna da karamin rinjaye kotun kolin kasar spain ta yanke wa shugabannin katala tara da hukuncin ɗauri a shekara ta 2019 saboda laifin ta da hargitsi da waɗansu laifuka aka kuma yanke musu hukuncin ɗaurin tsakanin shekaru tara zuwa sha uku Gwamnatin Madrid ta haramta wa Catalonia gudanar da zaben raba gardama kan neman 'yancin kanta. Amma shugabannin suka bijire wa umarnin suka gudanar da zaben waɗanda suka goyi bayan ɓallewar suka samu gagarumin nasara yayin da galibin ƙungiyoyi suka ƙaurace wa zaben. a gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Batun rashin tsaro a Najeriya na ci gaba da ɗauke hankalin shugabanni da masu faɗa a ji a duniya. A wannan karo Papa Roman Francis ne ya yi alkawarin taimakawa Najeriya da addu'o'i Allah ya kawo wa ƙasar ɗauki. Batun da ya sa 'yan Najeriya da dama suka nuna matuƙar farin cikinsu ga wannan magana. Ga dai Hassan Maina kai na da cikakken rahoton. Papa Roma Francis wanda ya bayyana aniyarsa na haɗa hannu da gwamnatin Najeriya don samo maslahar matsalolin tsaro da suka yi wa Najeriya tarnaki. Wata sanarwa daga fadar ta Vatican na bayyana cewar Papa Roman na wannan bayani ne yayin da ke karɓar sabon jakadan Najeriya a fadar tasa. Papa Roma Francis wanda ya nuna gamsuwa da kuma ya bai irin matakan da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke ɗauka. wajen shawo kan matsalolin tsaro da suka addabi Najeriya. ya kuma ce zai taimaka da addu'o'i domin ƙasar nan ta zauna lafiya. A cewar gogaggen jami'in diflomasiyya da ke zama tsohon jakadan Najeriya a Sudan da Pakistan, ambasada Suleiman Dahiru, halin da Najeriya ke ciki lalle kam ana buƙatar addu'a. halin da muke ciki ya ɓaci fiye da yadda mutum yake zato. Eh addu'a zai abin nan ya yi daidai eh, eh, inda mutum zai yi addu'a don a samu zaman lafiya ya ka ce a yi addu'a din. Jagoran ɗarikar na Katolika na duniya ya ce kalubalen tsaro wanda ya zama ruwan dare gama duniya. Kusan duka duniyar ne ake fama da shi a halin yanzu. amma ce zai ɗauki lokaci ya yi wa ƙasar nan addu'a domin a samu cikakken zaman lafiya mai ɗorewa. Tuni da jagororin addinin Kirista a Najeriya irin su Rabaran Dr. David Chasa suka yi maraba lale da wannan ɗauki da faforman zai kawo Najeriya da addu'a. So, sakon ya yi mana ɗari sosai domin tun da an ce don an ce kana da kyau ya kara wanka ko. Hmm. Addu'a dai dama muna yi, amma tunda har shi paparoma ya ga akwai mm. dama ya taimake mu a cikin wannan addu'a ai sai dai mu ce ma alamun goro inda muke yanzu sai dai damu ga Allah za mu ce domin abin ya kai ya kawo ma shugabanninmu kuma sun rasa abin da za su yi so tun da za mu koma da Allah ai ramun ceto ai kwalera ta jiya kudin sabulu. su ma jama'ar yankunan da ke fama da kalubalen tsaro a najeriya irin su ibrahim ahmad janyau da ke jagorantar wata kungiyar neman zaman lafiya a jihar zamfara mai fama da tashin hankali na nuna gamsuwa da irin wannan matakai da paparoman zai ɗauka. Wannan magana ce wadda duk wani ɗan adam wanda yake cikin wannan yanayi dole ne ya ji farin ciki tun da addu'o'i ne za a yi da neman sauki sannan kuma addu'a ko da yaushe Ya yi ta Allah ake nema ya sa ya shiga cikin wannan matsala ta rashin tsaro a jihohinmu da kuma Najeriya baki ɗaya. Su wannan magana magana ce wadda ta shafi kowa da kowa kuma magana ce ta farin ciki gare mu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Mai na kaina, shugaban Nijar Muhammad Bazoum ya gana da jakadun kasashen waje da wakilan kungiyoyin kasa da kasa don tattaunawa akan shirin kwashe 'yan gudun hijira daga sansanonin jihar Difa zuwa garuruwan da suka fito. a ci gaba da neman hanyoyin farfado da harkokin yau da kullum a yankin da komai ya durkushe shekaru da dama sanadiyar hare-haren kungiyar boko haram wakilin muryar amurka a birnin yamai sulaiman mana barma ya aiko mana da karin bayani yan gudun hijira sama da dubu ɗari uku waɗanda suka hada da na cikin gida da waɗanda suka gudo daga jihar borno sanadiyar tashin hankalin boko haram ne yake zaune a sansanonin da aka kafa a wurare da dama na jihar difa a ɗauka daga garin mai har har zuwa garin gegime inda suka shafa shekaru da dama cikin mawuyacin halin rayuwa domin komai nasu ya danganta daga tallafin da ke shigo su daga gwamnatin Nijar da wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa. Shugaban ƙasar Nijar ya ce abubuwa sun ɗan ja da baya. Misali makarantu ko da suna aiki ba sa tafiya kamar yadda ake fata. Haka abin yake a asibitoci. Alhali waɗannan mutane suna buƙatar su yi cikakkiyar rayuwa. cikin halin kangi suke zaune yau shekaru shida abin ya ƙi ga matasa sun buɗe ido ba karatu kuma ba san komai ba sai dai a rayu ta hanyar karɓar tallafi. C'est des jeunes de 19 ans qui ont vécu des expédients du cadre de vie marqué par la prise en charge justement humanitaire. lura da halin wahalhalun da 'yan gudun hijira ke ƙara tsunduma ciki ya sa gwamnatin nishar bullo da shirin mayar da su gida domin a halin yanzu hukumomi sun ce sun ɗauki dukkan matakan da suka dace don tabbatar da tsaron jama'a a ƙauyukansu. Ya ce tun da muka zo da wannan shawara mutane suka yi na'am sun kagu su ga an fara kwashe su zuwa gida dalili kenan muka fara da mayar da mutanen garin barwa kawo yanzu mutum kusan dubu biyar muka kwashe cikin kwana hudu muna fatan allah ya ba mu sa'a abin ya dore a barwa kuma ba idan nan za mu ci gaba da garuruwan da ke nesa da kwalta da waɗanda ke bakin hanya haka kuma har zuwa waɗanda ke kewayen kogin kuma dubu wato kusa da matattarar 'ya'yan boko haram gurin mu mu mai da kowa garinsu jama'a ta koma kan aiki Shi yasa na gayyace ku don in sanar da ku shirin da muka kaddamar wanda kuma muke buƙatar gudunmuwar ku. jagorar tawagar majalisar ɗinkin duniya a niger louis oben wacce ta yaba da yunƙurin gwamnatin ta niger ta buƙaci mahukunta su fayyace tallafin da suke fatan samu a ƙarƙashin wannan tsari ta yadda za a sanar da masu hannu da shuni irin gudunmuwar da ake jira daga gare su. Euh, euh, Shi kuma jakadan Turkiya a Nishar ya buƙaci gwamnatin wannan ƙasa ta aike masa da takardar neman gudunmuwar da ake fatan samu a gaggauce J'aimerais bien avoir une euh, note verbale circulaire du ministère des Affaires étrangères concernant euh, les demandes urgentes a nan gaba kaɗan shugaban ƙasar Nijar zai ziyarci jihar Difa a ci gaba da ayyukan kwashe 'yan gudun hijiran cikin gida ziyarar da a yayinta za su tantauna da Profesa Umar Zulum da wakilan hukumar UNHCR don duba hanyoyin mayar da 'yan gudun hijirar jihar Borno da ke da sansani a Difa zuwa gida Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma har yau a jamhuriyar Nijar 'yan siyasar kasar na ci gaba da yi wa juna biyu bayan karar da dan takarar 'yan adawa Muhammad Usman ya shigar a kungiyar kasashen ECOWAS a kan zaben shugaban kasa zagaye na biyu a kasar wanda yake zargin an tafka magudi. Ga Haruna Mamman Bako da karin bayani a cikin wannan rahoto. Yanzu haka mahawara ce da kalamai masu zafin gaske suka soma tumbatsa tsakanin 'yan adawa da masu mulki a jamhuriyar Nijar. Biyo bayan ajiye takardun ƙararraki da Alhaji Muhammad Usman tsohon shugaban ƙasar ta Nijar kuma dan takarar jam'iyyar RDR canji yayi a Abuja a kotun ECOWAS ko sai yawo game da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da Nijar ta shirya a 'yan watannin da suka gabata. inda yake inkarin sakamakon da cewa an yi satar ƙuri'u da amfani da haramtaccen hanyoyi don kada shi a wannan zaben da bazum Muhammad shugaban ƙasa mai ci yanzu a jamhuriyar Nijar ya lashe. Alhaji ne memba ne a kwamitin zartarwa na ƙasa na jam'iyyar RDR canji kuma shugaban jam'iyyar ne a birnin Kwanni. Shi ka san shi Mama Usman mutum ne wanda kullum dukomi lalacewa shari'a ya yarda shi bi hannunta. da shi unhwani da kashin kai ne ko shi unhwani da al'umma a yamuci abubuwa ko da shari'a za ta zalunta shi ya son duniya ta je shari'a ta zalunce shi da a ce shi ya sa an ya tashi hankali amma ai ka san kotu ta sai dai yawo ka ma taɓa ganin shari'ar da an kai cikin ƙasa kotun sai dai yawo ta tashe ta ka taɓa gani saboda haka kotun sai da yawo ana kai mata tun da akwai ta kuma ana kai mata saboda ba ba shari'a darajar ta da ba ta muhimmanci da ba shari'a a nuna dai tana da daraja ga jama'a in tana kama kanta ta kama kanta ita shari'a da kanta to yanzu amma ni a gani na an kai na dai saboda aka hujja amma ai kotun sai dai ya wuce shari'a ta afirka jujojin afirka sun kutse sun kutse suwa kotun sai dai ya ta da su sai dai fa a cewar dan baba mamman ni na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki tukunyar da ta saba yin kari sai ta yi in ji shi karar ga ita ce wadda ya taba kai da sun kai rikicin jam'iyya da shehu ahmadu karar ga ita ce wadda ya taba kai da sun kai rikicin jam'iyya da labu kuma bai samu nasara ba shi mamman usman din ga da gani shari'a guda ce ya taba yarda da ita wadda lokacin da an karan sai shugaban kasa an ka ya ci zaɓe nan ɗaya ne ya ce a ya yarda shi ya ci zaɓe nan kuma babu wanda jam'iyyar da ta kai kara amma in ba nan ba babu inda mamman usman an kai shari'a ko ko yayi ya shiga takara bai tahi ko ta jam'iyya ko ta shugabancin kasa ba bai tahi kotu ba kuma kotun ga bisa ga babu alamun gaskiya ko ɗaya daga daga ciki babu alamun nasara ko ɗaya daga ciki a hausa sun ka ce in ka ji makaho ya ce ai wasan duwatsu yalla watakila wani kunku ya take karkashin kawa a'a babu kunkun da ya taka illa ni ce ma ya mucin da ya huce can baya wanda ya taba kawowa irin karukan da ya taba kawowa irin ta ce yanzu ha ya kawo kara domin an kashe zaɓe muhammad usman ya gabatar da hotuna da bidiyo da takardu da dama da yake inkarin sakamakon zaben inda a halin yanzu za a jira hukuncin da kotun ta ecowas ko sai da yawo za ta yanke a nan gaba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai rahoto na musamman akan yadda 'yan banga ko kuma 'yan sa kai ke taimakawa a yaki da 'yan ta'adda da suka addabi yankunan najeriya ciki har da jihohin arewa maso tsakiyar kasar ga dai mustapha nasir batsari da karin bayani a yanzu haka dai tasiri da kuma mahimmancin ƙungiyoyin sa kai ko kuma 'yan banga a wajen taimaka taimakawa jami'an tsaro a yaƙi da ɓata gari na ci gaba da ƙara fitowa fili a Najeriya. Tuni dai dama akasarin irin waɗannan ƙungiyoyi na matasa da ake yi ma lakabi da suna 'yan ƙato da gora. a jihohin arewa maso gabashin najeriya suka ba da gagarumar gudunmuwa wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram da suka addabi yankin To a yanzu kasancewar matsalar rashin tsaron ta gangaru zuwa arewa maso tsakiyar Najeriya. Yasa da dama daga cikin matasan yankin yanke shawarar fadawa irin waɗannan ƙungiyoyi domin taimakawa wajen kare kai da kuma sauran al'ummar ƙasa. Alhaji Bello Abubakar shine shugaban ƙungiyar Filani ta Miyatti Allah a jihar Kwara da ke tsakiyar Najeriya. ya ce tun da suka fara ganin ayyukan ɓata gari a jihar kwaran suka fara daukar matakin karawa 'yan bangar karfi. Kasa yanzu yanzu Najeriya nan kowa ya koma ta kai. Yanzu mu ma fara muna fuskantar matsaloli guda-guda kuma cikinsu muke yanzu ana kashe muna mutanen mu shugabanni a cikin har gida a je a iske mutu a kashe shi. To kaga mu ma yanzu muna nan muna ta kokari muna nuna mu gwamnatin mu taimake mu don Allah ta tsaya ta taimaka muna mu ba shawaran da muke bata ta taimaka muna mu karama ma su 'yan kungiyar mu vigilante karfi duk wani wanda zai shigo a nan kwara musan shi waye ne miye ne aikin shi mu tantance juna. Na wato kuna da kungiyar 'yan banga kenan masu patrol ko kuma masu sintiri kenan. Insha Allah shi mai martaba sarki lori ya ba musu kuma ya haɗa mu da sarkin daji eh, na 'yan ƙasa sun Yorubawa ya haɗa mu da su. Kuma shi gwamna ya samu na da hannu. Da cewa mu tsaya mu ma mu kawo jama'an mu su shiga wannan aiki don a taimaka ma juna don wasu ɓata gari kada su shigo cikin mu a dinga cewa filani filani na jihar kwara suna tar da hankali a jihar kwara duk da yake dai masu aikin sa kan sun shiga ne domin ba da gudunmuwarsu wajen tabbatar da tsaron ƙasarsu ba tare da sa ran samun wata lada ba daga gwamnati. To amma wasu daga cikinsu da muka zanta da su sun bayyana buƙatar samun makamai da za su iya tunkarar waɗannan 'yan bindiga da suka addabi jama'a. To a gaskiya musawa ba tsari ina mai tabbata maka idan har gwamnati za ta taimaka ta ba mu babban makamai wanda za mu fuskanci mutanen nan insha Allah za mu ba da mahimmanci fiye da duk wasu jami'an tsaro da ake domin mun ba da rayuwarmu ne tsakani da Allah domin mu kare mu da iyalanmu da iyayen mu. gaba daya abin da ke waruwa muke da kalubale kan shi shine idan suka zo da makamai wanda ya fi namu suka cuce domin makaman su suna zuwa da mai kyau su kuma namu eh, ba amma kun taba cin karo da su kuka fahimci haka mun ci karo da su domin mun fafata da su makaman mu da yake ba mu da makamai na kware nasu yahi namu dole ne muka saurara muna cikin faɗa da su mu makaman mu ya tsaya nasu kuma sun zo da makamai wanda ya fi namu dole muka kauce muka ba su wuri to yanzu mine ne eh, bukatar ku ko kuma kiran ku ga ita gwamnati akan wannan al'amari mu kiran mu ga gwamnati ta taimaka ta ba mu babban makamai kamar AK47 wanda za mu tunkari su gaba da gaba ba gudu ba ja da baya insha Allah za mu ba da ayi za mu yi za tukuru ne ya kamata saboda duk wanda aka kashe mana mu yanzu ma bakin ciki ya kara mana cewa mu tunkari mutanen nan amma gwamnati ba mu kayan kwarai bindigan da ke gare mu gaskiya ba mu iya tunkari mutanen nan ba bindigan nan ba mu iya su da shi saboda kowane su bindiga bibbi gare shi kuma magazin ya kai kamar hudu kuma gaba su bindigan halbi suke yi da su ba wai guda ake halbi da shi ba. Na kamar an ce kana ɗaya daga cikin waɗanda bayan wuta ya wutan nan tsakanin ku da yan bindigan mm. kusan ku kadai aka bari a eh, wurin lalle bayan wuta ya wuta mu biyu aka bari wajen don ni ma ina ganin sun mina halbi ya kai kaman tara ya Allah ya kare ni bai kama ni ba gaskiya saboda bindigan da muka je da shi bamu da bindigan kwarai na ga rigan ka nan ya fuffashe ko eh, halbin ne duka halbin ne nan da kake gani eh bamu da bindigan kwarai bindigan da muka je da shi irin da aka bamu din gane roba roba kuma hukin take yi kuma tashi takwan ne na riga na gama takwan din sun san na gama takwas sannan in zan kara wani sai su bi ni ba su bari suna halbi duk lokacin da su ga ina da harsan don harsa amma lokacin da su ga zan sa harsan sai su matso ni sai su matso ni suka ke bari in kara harsa a jihar Niger dai rundunar 'yan sandan jihar ce ta baiwa gamayyar kungiyoyin sa kai horo na musamman domin samun kwarewa a aikin ba da tsaron kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Alhaji Adamu Usman ya yi ƙarin bayani. abin da kaga dama akwai kungiyoyi da yawa nan mina a niger state muna da adc muna da abidoka muna da cinnaka muna da hunters da duka suna taimakawa 'yan sanda sai muka ga cewa ya kamata a haɗa su wuri ɗaya a sama ƙarƙashin ƙungiya ɗaya to shi yasa muka tattara suna muka zo muka musu wani dire so da a taimakawa police as normal amma just normal vigilante activities ne amma yanzu under umbrella guda ɗaya under kuma da eh, control na state government domin kaga yanzu na state government ta ba su uniform da suna da uniform daban-daban yanzu za a samu uniform guda ɗaya wanda duka za su yi amfani kuma state government za ta ba su allowances first batch kenan ba ya kare ba wanda muka yi na yanzu 160 ne kuma next batch za su zo next week kuma haka za mu ci gaba sai mun samu dukkan kungiyoyi na an masu training an sa su karkashin kungiya guda daya kuma gaskiya mun mun mun su da train da aka yi musu domin ai training nasu yadda za su kare hakkin ya adam yadda za su yi eh, information gathering yadda za su yi related da ayyukan da suke abinda na daya za su ci gaba za su yi aiki ne tare da yan sanda to ayyukan da da za su yi yanzu ba kamar da ba da suna aiki ne su kadai amma yanzu duk ayyukan da za su je za su je ne tare da 'yan sanda so kuma suna tare da 'yan sanda za dan koya musu nuna musu abun da ya kamata a yi gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya kaddamar da wata gamayyar rundunar tabbatar da tsaro a ranar litinin dinnan ya ce za su taimaka wa 'yan bangan ta yadda za su samu kwarin gwiwar wajen taimakawa jami'an tsaron. an banga karkashin local government ga uh, ministry uh, suna kokari kwarai da gaske suna taimaka ma 'yan sanda saboda yawansu dan daidai gwargwado uh, su mafi yawan suna daga manoma ne su ma suna su koma gida wajen iyalansu zai su su amma ba dama saboda sun fito da kwansu da kwakwatonsu ba wai sun fito sun ce a ma a biya su bane a'a su so suke a samu zaman lafiya a jihar Niger saboda su koma gonakinsu da ƙauyukansu da kowa ya koma gidan shi kowannen su da gaya nan wani an taba shi in ba taba dan uwan shi ba an taba abokin shi in ba taba abokin an taba kowa nan da ka gani dukkan mu nan abin ya shafe mu duk wanda ke nan in ka tambaya abin ya shafe shi saboda haka duk da abubuwa suke mu za mu yi daidai gwagwaro mu san za a yi daidai an hisan za mu ba su mu taimaka musu na kayan aiki musamman riguna da takama na shiga jeji da kuma dai abin da suke bukata su yi aiki karshe mai girma gwamna da ko baya ga wannan ma dai masu sharhi akan sha'anin tsaro a Najeriya na nuna buƙatar sanya irin waɗannan matasa cikin aikin soja da ma sauran aiki na tabbatar da tsaro bisa la'akari da ƙarancin jami'an tsaro a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Wasanni a takaice. Yanzu kuma sai takaitattun labaran wasanni. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar da ta sha kashi biyu da banza gaban kasar Egypt ko Misira a wasannin kasashen Larabawa da ke wakana a kasar Egypt ko Misira yanzu haka. Wannan kwambalar ta bana ita ce ta biyar a jerin waɗannan wasannin da ke hada 'yan wasan kwallon kafa 'yan ƙasa da shekaru shirin a wannan kwambalar jamhuriyar Nijar tana rukunin A tare da kasar Egypt ko Misira mai masaukin baki sai Mauritania da kuma kasar Algeria. Duk dai a kasar ta jamhuriyar nishar a ranar lahadi ne da ta gabata aka zo karshen wasan kokowar gargajiya kofin shugaban kasa a garin maradi inda 'yan wasar kokowa hudu daga shahohi takwas kowanne na kasar suka shiga gasar inda aka yi karon karshe tsakanin usman hassan na jihar tilabiri da ke rike da takobin kokowar gargajiya na kasa da isaka isaka na jihar doso kuma isaka isaka ne ya lashe kofin bayan mintoci sama da talatin 'yan wasan biyu na gogawa gabanin haka an yi wasan neman matsayi na uku tsakanin sabo abdu na yamai da nura hassan wanda sabo abdu na yamai ya baiwa nura hassan na doso kayi a ci gaba da wasan kallon kafa na kasashen nahiyar turai 'yan wasan kasar ingila Shiluel da mant sun yi ma'amala da waɗanda suka kamu da cutar corona virus kenan ba za su bugawa kasar ingila wasa ba a wannan kwamɓalar har sai nan da kwanaki goma a gaba shi ko milar ɗan ƙasar jamus ya samu rauni ga gwiwa abinda zai hana shi bugawa ƙasar jamus wasa a gobe a lokacin da za ta goga da ƙasar hungary usman dambele dan ƙasar faransa da ya bar tawagar da ƙasar faransa a wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar turai da ke wakana yanzu haka saboda jin ciwo ga katattara za a yi masa tiyata kuma zai ƙauracewa hilayen wasannin ƙwallon ƙafa na tsawon watanni hudu nan gaba um, shi ko Lionel Messi dan kasar Argentina ya buga wa kasarsa ta Argentina wasa na 147 a ranar jiya gaban kasar Paraguay inda ya kai daidai da Mascherano da ke kasancewa dan wasa mafi yawan bugawa kasar Argentina wasan kwallon kafa um, kuma dai tuni kasar Argentina da Chile a rukunin A na wasannin kwallon kafa na kofin America suka kai ga wasan kwata final ko kuma karda final na wasan da ke waka amurka na yanzu haka kasar brazil ita ko tawagar kasar uganda da ta isa a tokyo a kasar japan domin halartar wasannin olympic an killace ta har zuwa uku ga watan yuli saboda an samu ɗaya daga cikin 'yan tawagar na kasar uganda da ya kamu da cutar coronavirus haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar masu sauraro baki ɗayan abin da Allah ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin hanifa kabiru isa da ta taya ni gabatar da shirin da kuma daniel brown da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan daren baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku allah ba mu alkhairin nan nasa